ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina farin cikin saduwa da ku a wannan tasha mai albarka mai suna tasha afirka wacce take ƙoƙari wurin yada shirye-shirye na musulunci da yarurruka daban-daban na afirka wanda za su amfani musulmi da fatan allah maɗaukin sarki ya ba mu dacewa kuma 'yan uwa masu kallo da sauraron wannan shiri allah maɗaukin sarki ya amfane mu da shi gaba ɗaya wannan shiri da za mu fara a wannan rana ta farko ta ramadan yana da alaƙa ne da abin da ake ce mai ma'idatul qur'an sunan wannan shiri namu haula ma'idatul ƙuran wato za mu zauna ne mu kewaye wani kaɓaki na alƙur'ani wanda za mu rinka cira daga cikinsa na so a ce wannan shiri ya kasance da suna fi ma'idatul ƙuran dan ya kasance ba a gefen wannan kaɓaki muke ba a cikinsa muke muna ta cin abin da wannan alƙur'ani ya ƙunsa surar da za mu ɗauka ko kuma abubuwan da za mu karanta a wannan shiri shine tafsiri fassara ta juzu'i na ƙarshe da na biyun ƙarshe na cikin alkur'ani wato shine juz'in tabaraka da kuma juzu'in amma abin da nake nufi a nan shine za mu fara karatu tun daga farkon suratul mulk wacce ita ce tabaraka allazi biyadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir har izuwa ƙarshen suratul nas da fatan Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon yadda muka fara wannan karatu Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon gama shi kafin mu fara wannan karatu yana da kyau mu faɗakar da jama'a kan waɗansu abubuwa da suke da mahimmanci wanda sun shafi wannan littafi namu na alƙur'ani wanda allah maɗaukin sarki ya bashi siffofi masu yawa siffa ta shari'a siffa ta ɗaukaka wanda wannan alƙur'ani shi ne dalili shi ne sababi na ɗaukaka wannan al'umma idan al'umma ta yi riƙo da alƙur'ani allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka ta idan wannan al'umma ta saki alƙur'ani ba ta yi aiki da shi ba ta cillar da shi to allah maɗaukakin sarki zai cillar da ita zai dankwafar da ita Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin littafinsa yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun haƙiƙa wannan alƙur'ani wani ambato ne gare ka sannan kuma da mutanenka abdullahi bin abbas radiyallahu anhu lokacin da ya zo fassara wannan aya sai yake cewa wa la sharafun laka wa hakika wannan alkur'ani ɗaukaka ce gare ka kuma ɗaukaka ce ga mutanenka to shi yasa babu abin da al'umma za ta yi riko da shi ya kai ta zuwa tsira in ba wannan alkur'ani ba wajibi ne 'yan uwa su gane wannan abu na biyu da nike so a fahimta shine wajibi ne akan al'umma ta fahimci wannan alkur'ani rashin fahimtar wannan alkur'ani shi ya mai da al'umma baya wannan kuma umarni ne na Allah Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wannan littafi ne wanda muka saukar da shi a gare ka wanda yake mai albarka saboda mai muka saukar da shi Allah ya ce liyaddabbaru ayatihi saboda a kula a lura da ayoyinsa idan baka san tafsirin alkur'ani ba yaya za a ka lura da ayinsa to da wannan aya malamai suke kafa hujja cewa wajibi ne akan mu musamme musan fassara alkur'ani shi yasa akwai magana ta shekul islam ibnu taimiya rahimahullahu ta'ala da yake faɗin cewa wal'adatu tamna'u an yaqra ƙara kitaban a al'adance abu ne da ba zai yiwu ba waɗansu mutane ya kasance sun karanta wani littafi wannan littafin fi fannin min ilmi yana magana akan wani ilimi daga cikin iliman da ake da su kamar ilimin da ya shafi likitanci ko ilimin da ya shafi injiniyarin wato shine makanikanci sannan a ce sun karanta wa'annan littattafan gaba ɗaya amma wala yastashri'uhu ba san sharhin abin da wannan littattafan suke faɗa ba wannan abu ne da ba zai yiwu ba to idan ya kasance a ilimin da yake na duniya ne za a karanta littafi daga farko zuwa ƙarshe kuma ya kasance ba zai yiwu an ce an karanta shi ba tare da an fahimci ma'anarsa ba to fa kaifa bi kalamillahi ta'ala ina ga littafin Allah madaukakin sarki wanda wannan littafi na Allah shine ne abin mu Shi ne abin da ya kamata mutum ya rika a yaushe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon fassara nan ayoyi da za mu fara daidai sannan kuma ya ba mu ikon faɗar daidai ɗin sannan ya ba mu ikon amfani da daidai surar da za mu fara ba ta ɓata lokaci ba ita ce suratul mulk idan muka jero wato surorin alƙur'ani tun daga farko suratul fatiha suratul bakara suratul ali imran suratul mulk ita ce sura ta 67 a cikin jerin surorin alkur'ani kuma wannan sura 'yan makaci wanda da larabci ake cewa Makiya. wannan lafazi na makkiya ko madaniya za mu ta maimaita shi a cikin karatu duk surar da muka zo nan gaba za mu ce wannan sura makkiya ce ko kuma mu ce wannan sura madaniya ce to ya kai mai sauraro ya kai mai kallon wannan shiri namu idan aka ce ma sura makkiya me ake nufi idan aka ce ma sura madaniya me ake nufi lokacin da za a ce ma makkiya abin da ake nufi shine sura wacce ta sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin makka zuwa madina ba tare da rura da a wani wuri ta sauka ba shin akan hanya ta sauka ko kuma a ta'if ta sauka ko a gefen madina ta sauka duk ba tare da kula da wannan ba idan dai sura ta sauka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin makka zuwa madina ta wannan sura za a ce mata makkiya to duk a karatunmu gaba ɗaya duk lokacin da muka ce sura makiya abinda muke nufi kenan wani lokacin wata surar za ta zo mu ce wannan sura ce madaniya to me ake nufi da sura madaniya idan aka ce ma sura madaniya abinda ake nufi da ita shine sura wacce Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin maka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin maka zuwa madina lokacin yana makka za a ce mata Makiya kafin ya hijira kenan amma bayan ya yi hijira daga garin maka ya dawo madina wannan sura za a ce mata sura madaniya wannan shine a takaice a takaice idan sura ya kasance an saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira za mu ce mata makkiya idan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira za mu ce mata madaniya ta wannan sura ta suratul mulk sura ce makkiya 'yan makka tana da ayoyi ɗai har guda talatin da nassi da ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya faɗa a cikin hadisin da abu huraira radiyallahu anhu ya ruwaito yake cewa inna suratan fil qur'ani 30 aya akwai wata sura a cikin alqur'ani wacce wannan sura aya 30 ce kacal shafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wannan sura ta nema wa wani mutum ceto har sai da Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mai to shi yasa har adadin ayoyinta ya zo ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mata suratul mulk wannan ɗaya ne daga cikin sunayenta ana ce mata suratu tabaraka ana ce mata suratul mani'a shi ma wannan hadisi ya zo da shi me yasa suke ce mata almani'a wato mai hana yin abu saboda tana hana wanda yake karanta ta a yi mai azaba sannan ana ce mata almujadila saboda za ta zo ta kare wanda yake karanta ta a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan kare wanda za ta yi mai shine jidal za ta rinka cewa wannan yana karanta na a kyale shi hakanan ana ce mata almunjiya saboda tana tseratar da mai karanta ta daga cikin wuta hakanan ana ce mata alwaqiya shi ma dai ma'anar waqiya shine tseratarwa ana ce mata addafi'a wato mai tunkuɗe azaba ga barin mutum ana ce mata almutahira duk wannan sunaye ne da waɗansu daga cikin salaf suka raɗa wa, wannan, wannan sura wanda irin waɗannan suraye galibi za ka same su a cikin littattafan tafsiri waɗansu kuma za ka same su a cikin littattafan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai farkon ayar da aka fara Allah ya ce tabarakallazi biyadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir in aka ce tabaraka abinda ake nufi da larabci shine ta kasara khairuhu alhairin Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita waɗansu malamai suka fassara da cewa tabaraka ai tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sawa'an da yawaita alkhairi aka fassara ko kuma da tsarki na Allah subhanahu wa ta'ala duk ma'anar ta yi Allah ya ce tabarakallazi wato alkhairai na Allah subhanahu wa ta'ala sun yawaita allazi biyadihil mulk mulk wanda mulki yake hannunsa wanda zuwan wannan lafazi na almulk a cikin wannan aya shi yasa ake kiran sura eh, surat da suratul mulk biyadihil mulk wato mulki yana hannun Allah duk wani mulki in ba na Allah ba sunansa rusashe shi yasa za ga jama'a suna yin mulkin wani zai mulkin shekaru aru aru amma ta rana sai kaga an zo mulkin nasa ya gushe babu maganan mulkin saboda mulki tabbatacce shine mulkin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba abin da ya gagara Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya so ya kifar da duniya a kiftawa ido zai kifar da ita saboda Allah maɗaukakin sarki ala kulli shay'in qadir yana da ikon aikata komai lafazin da muka ambata a farko na tabaraka malaman larabci suna cewa ba a yin amfani da shi sai a siga ta fi'ili madi ba za ka yi amfani da shi a siga ta fi'ili mudari'i ba ko fi'ili amri kuma ba a amfani da shi sai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai idan za ka siffanta Allah ne za ka ce tabaraka amma ba za ka ga wani mutum ka ce mai tabaraka kaza ba. sai dai in za ka siffanta Allah maɗaukakin sarki da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce aya ta gaba allazi khalaqal mauta wal hayata Allah maɗaukakin sarki mai wancan mulkin shi ne wanda ya halarci mutuwa da rayuwa allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shi ne ya halarci mutuwa da rayuwa malamai suna magana akan me yasa aka gabatar da mutuwa akan rayuwa a cikin wannan aya da yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata waɗansu malaman tafsiri suka ba da amsa suka ce allazi khalaqal mauta fil dunya wal hayata fil akhirah Allah shine ya halicci mutuwa a nan duniya sannan ya halicci rayuwa a can lahira saboda ita lahira ba a mutuwa duk inda ka shiga shikenan ka shiga idan wuta ka shiga za a yi ta naɗa ma azaba la ya mutu fiha wa la ya haya haka idan aljanna ka shiga babu mutuwa shi yasa Allah yake cewa wa inna daral akhirata lahiyal hayawan gidan lahira shine alhayawan al'ai alhayatu da'ima wato shine gidan da ake rayuwa da wamammiya ba ta yankewa wannan wata magana kenan waɗansu malamai suka ce abin da ya sa aka gabatar da mutuwa akan rayuwa saboda mutuwa ita ce asali tunda Allah maɗaukakin sarki ya zo ya tarar da duniyan nan ba kowa al'adam kowa daga adam yake sannan ya halicci mutane to kaga daga mutuwa kenan zuwa rayuwa abin dai da ake so a nuna anan shine Allah maɗaukakin sarki shine khalaqal mauta wal hayata shine ya halarci rayuwa sannan kuma ya halarci ya halarci mutuwa sannan ya halarci rayuwa me yasa yayi wannan Allah ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarraba ku ya jarrabe ku wane ne zai kyautata aiki wane ne ya fi wane kyautata aikinsa ayyukum ahsanu amala yabluwakum ayyukum ahsanu amala ibtila'in da Allah maɗaukin sarki yake mana yana kasancewa da alkhairi yana kasancewa da sharri ibtila'i na alkhairi zai iya kasancewa Allah maɗaukin sarki ya ba mutum yawan dukiya zai iya kasancewa Allah maɗaukin sarki ya baka yawan ilimi zai iya kasancewa Allah maɗaukakin sarki ya baka yawan 'ya'ya duk waɗan ibtila'i ne bil khair shi yasa Allah yake cewa kullu nafsin za'iqatul mauti kowace rai za ta kwankwaɗi mutuwa wa nabluukum bisharri wal khairi fitna muna jarraba ku da alkhairi da sharri duk ba dan komai ba dan jarrabawa dan fitina a gare ku akwai mutumin da talauci ne ya fi dacewa da shi da Allah maɗaukakin sarki zai azarta shi sai ya fanɗare akwai mutumin da wadata ce ta fi dacewa da shi da Allah maɗaukakin sarki zai jarrabe shi da talauci sai ya zama shaki to shi yasa duk tsarin abu ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake tsarawa shi ne yake badawa shi ne yake yin abin da ya ga dama la yus'alu amma ya fa'al wa hum yus'alu duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya aikata ba wanda isa ya ce me yasa yi abu kaza Allah yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata ya halicci mutuwa da rayuwa saboda me liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarrabe ku wane ne zai kyautata aiki a cikin ku aiki ba yawan sa ake so ba so ake ya zama kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki shine aikin da ya siffanto da ikhlasi mutum ya yi shi dan Allah sannan ya yi shi bisa koyon annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-azizul ghafur Allah maɗaukakin sarki shine al-azizu mai buwaya ya gagaru kowa al-ghafur mai yawan gafartawa bayi zunubai shi yasa ya 'yan uwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan mai ƙoƙarin ƙasƙantar da kanmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala irin zunuban da muka aikata irin kwabar da muka yi mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana ba maki Allah ya ji kanmu ya gafarta mana a cikin wannan wata shaharul qur'an watan alqur'ani ga mu kuma a cikin ma'idatul qur'an muna cikin kabaki na alqur'ani allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa duk dai siffa ce ta Allah mai wancan mulkin ake ta faɗa mai wancan mulkin wanda ya mai halaka sab'a a samawatin tibaka ya halicci sammai guda bakwai wanda suke hawa-hawa ɗaya bayan ɗaya halaka sab'a a samawatin tibaka wannan shine tibaka wannan tana kan wannan wannan tana kan wannan anan waɗansu malamai sun yi saɓani kan cewa da Allah maɗaukakin sarki ya ce tibaka hawa hawa shin wannan saman ƙwaya bakwai da Allah maɗaukakin sarki ya halitta haɗa suke da juna ko kuma araba suke mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan saman da wannan saman dukkan su araba suke wato sama ta ɗaya da sama ta biyu araba suke sama ta uku da sama ta hudu ita ma araba suke har aje sama ta bakwai babban shaida akan wannan ko abinda malamai suka kafa hujja akan wannan magana shine hadisul isra lokacin da aka yi tafiyar dare da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa da muka tafi tare da jibril sai ya nemi izini idan ya nemi izini sai a ce waye tare da kai sai ya ce ina tare da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a ce han aiko shi ne sai a ce e to sai a buɗe musu kaga dole akwai tafiya da suke tsakanin wannan sama da wannan sama shi yasa yawanci daga cikin malamai suka nuna cewa ai wa'innan saman sama ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu ba haɗa suke ba a raba suke allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa sannan kuma abin da za mu ƙara kafa hujja ta biyu da shi shine yanayin wato sama ta farko yanzu da muke gani yanzu sama ta farko da muke gani sararin sama wa yake rike shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake rike shi babu wanda yake rike da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala to idan aka ce babu abin da yake tokare shi sai Allah kaga wannan izza ce da buwaya da ƙara nuna girma na Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa magana tafi inganci cewa wa'innan saman wato guda bakwai da muke da su gaba ɗaya a rarraba suke Allah yana cewa wa yumsiku sama an taqa alal ardi illa bi idnihi Allah yana riƙe da sama don kada ta rubtowa ƙasa duk wannan yana yin sa ne da izini nasa subhanahu wa ta'ala sannan ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah maɗaukin sarki yana riƙe da sama da ƙasa gaba ɗaya don kada su zo su rushe su ruguje idan suka ruguje mun shiga uku ma tara fi rahmani min tafawut Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin halittar mai rahama ba ka ganin wani tasgaro ba ka ganin wani tangarɗa ibnu jarir ya ce lakhtilafa fihi babu wani saɓani ko can bai dace da nan ba ko nan bai dace da can ba a cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman farji'il basara hal tara min futur Allah maɗaukin sarki ya ce ka ƙara mai da ganinka ka ƙara duba sama ka kalle ta ka gani yadda Allah maɗaukin sarki ya gina ta hal tara min futur shin kana ganin wani tsago shin kana ganin wani wata bula sama ba a bula take ba in ma ka mai da ganinka ka duba ɗin Allah maɗaukin sarki ya ce yanqalibu ilaikal basar thumma rji'il basara sannan ka ƙara mai da ganinka dai yanqalibu ilaykal basaru ganin nan naka zai dawo khasi'an yana mai asara yana mai yana kaskantacce saboda bai ga wani aibu a halitta Allah subhanahu wa ta'ala ba wa huwa hasir alhali ganin naka ya dade shi ba abin da za ka kalla babu babu aibu to wannan ayoyi suna nuna mana girma ne na halittar sammai da kasai girma na halittar sama Allah maɗaukin sarki ya mata ginin da duk yadda kake so ka gane wata matsala ko ka gane wata ɓula ko ka gane wata tangarɗa ba za ka gane ba Allah ya ce karrata ni ka ƙara maimaitawa dai waɗansu malamai suka ce sau biyu ko sama da haka ma abinda ake nufi da karrata ni kenan yankalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir garin naka zai dawo hasi'an yana taɓe wa huwa hasir kuma gashi sannan yana idan naka in ma kallon zaka yi zai zama dusu-dusu wannan shi ake cewa hasir in ka koma asalin harshen larabci idan ka kalli abu daga nesa saboda kyan abin ko kuma saboda nisa da yama sai ga duk yadda kake so ka gane ma abin ba za ka gan shi ba shine idan ka ya disashe baka ganin komai wannan ayi ba komai suke nuna mana ba sai kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ya halicci wa'innan sammai guda bakwai ya musu irin wannan tsari wanda babu wanda zai iya irin wannan halitta sai Allah subhanahu wa ta'ala ba komai ake nuna wa mutum ba sai ya ƙara yadda ya ƙara yin imani da kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda da Allah mai iko ne akan komai saboda yanzu mu duba ya zuwa kanmu tsakanin halittar mu da halittar sama da ƙasa wace tafi hakika halittar sama da ƙasa yafi fi girma to amma dukkan samai da ƙasa ɗin duk suna wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a ya kai ɗan adam miskini mai rauni me yasa ba za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a ba nan ayoyi suna nuna mana komawa da yadda da Allah subhanahu wa ta'ala da yadda da halittarsa da irin waɗannan halittu da ya yi ba komai suke nuna mana ba sai cewa akwai allah da yake juya waɗannan halittu gaba ɗaya kuma wanda yake juya waɗannan halittu gaba ɗaya wajibi ne dole ne akan mu mu imani da shi a wannan aya za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya fi mana sai mun haɗu a shiri na gaba da fatan masu saurare za su bibiye mu da fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta kuma ya amfane mu da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور